Badakalar kudaden nan miliyan dubu ɗari biyu na sefa da ake zargin wasu hukumomin jamhuriyar Nijar sun fitar zuwa waje bayan sayar da ton dubu biyar na karfen uranium cikin wani yanayi mai cike da hazo da rashin bayar da kudaden tallafin da doka ta wajabta wa gwamnati ta rinka baiwa ƙananan hukumomin da ake haƙar ma'adanai a yankunan su domin amfanin talakawa na daga cikin laifukan da ƙungiyar ETA ta dogara a kansu don hukunta ƙasar Nijar kamar yadda ministan ma'adanai Hassan Baraje ya bayyana mana jim kaɗan bayan da ya amsa tambayoyin 'yan majalisar majalisar dokoki akan wannan batu mun aika rapor na validation na biyu menene validation na biyu wanda za a yi da Niger a karo na biyu akan exercice shekarar dubu biyu da goma sha hudu don wannan rapor ɗin da ya kamata ETA ta yi aiki da shi amma sai suka zo suka sa wa'ansu sharuɗa ku sun nuna kaman wa'ansu 'yan horo hula da aka kama kaman an kama su ne don sun yi magana akan wogga afar da ake ce a iranium gate kenan sun ce niger ba ta ba ta ba ba eh, yan farar hula inci kamar ba ta ba su inci su yi magana yadda su ga dama amma ana zargin gwamnatin niger ne ba ta ba da haske wajen tafiyar da al'amuran ma'adanan karkashin kasa wannan sun hodi ne tunda ba su taɓa tambayan mu ba haske kan shi. Gwamnatin ta Niger na ganin ba a yi mata adalci ba wajen ɗaukar wannan mataki, saboda haka ta ce ta ɗauki matakin da take ganin shine mafi alkhairi a gare ta. E siyasa kike ko kuwa harkar magadanai kike dubawa ba a yi ba Nijar adalci ba shi ya sa le 25 October mun tura takarda mun ce Nijar ta huta daga ETA. E. yanzu shi kenan Nijar kwata kwata ta huta mun huta daga ciki babu wata illa sai dai dan majalisar dokokin kasa Honorable Hamma Asa wanne ainihi shine ya buƙaci ministan ma'adanai ya bayyana gaban wakilan al'umma domin sanar da 'yan Nijar dalilan da suka janyo wa Nijar wannan hukunci na ganin tsinke hulɗa da wannan kungiya a matsayin wata raguwar dubara lalle Nijar ba ta iya zama saniyar ware bisa kowane fanni na doron ƙasa in dai akwai hulɗa tare da sauran kasashen duniya dole ne Nijar ta tsunduma ciki saboda akwai ka'idoji waɗanda lalle in ana tare ana ribanta da su ana amfani da su kuma ana ɗaukar eh, darasi bisa ga wannan tahiya ta mu duka sha'anin ma'adanan karkashin ƙasa wani fanni ne da ya jima yana haddasa kace na ce tsakanin kungiyoyin fararen kula da gwamnatocin jamhuriyar Nijar waɗanda ake zargi da sakarwa kamfanonin ƙetare mara irin su Areva na Faransa mai ayyukan haƙar uranium ko CNPC na ƙasar China mai rike da harkokin man fetur baya ga ɗimbin arzikin zinaren da ake korafin wasu ƙasashen yammaci sun yi kaka gida da shi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.